بسم الله الرحمن الرحيم الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم إن الحمد لله تعالى نحمده ونستعينه ونستهديه ونؤمن به ونتوكل عليه ونشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له ونشهد أن محمدا عبد الله ورسوله أدى الأمانة وبلغ الرسالة ونصح الأمة وكشف الله به الأمة وجاهد في الله حق جهاده حتى أتاه اليقين ثم أما بعد إن هو مسلمي مسأل البركة da muka haɗu a wannan markar na kitabu sunna a nan cikin babban birnin gaya jamhuriyar niger wanda Allah ba da sarki ya mana arzikin haduwa tare da manyan manyan malumanmu musamman shehin malami sheikh muhammad sani yahya gaya da kuma alarma buhari salihu niger nigeria eh niger nigeria da kuma shehin malami wanda ba kama sunan shi ba Sheikh Abdullah Ibrahim Malam Ibrahim da sauran in agaji social media da sauran al'umma duka yani mana sallama ta musulunci assalamu alaikum wa rahmatullahi wa barakatuh wa alaikum assalam wa rahmatullahi wa barakatuh muna ƙara gode ma Allah madaukakin sarki da ya ba mu damar sake haɗuwa yau watan musulunci na biyar ne ko na biyar ko yau muna hudu ga watan safa hijira annabi mu annabi muhammad sallallahu alaihi wa sallam daga birnin makka zuwa birnin madina shekara 1448 wanda ya yi daidai da yau muna 19 ne ko muna 19 ga watan bakwai miladiya shekara 2026 muna roƙon Allah madaukakin sarki wannan haɗuwa ta mu Allah ya sanya mata albarka alhamdulillah malamai sun haɗu da alaramomi da kuma bayan Allah suke tsoron masu cikin gidajensu darasin da ya kamata mu yi a cikin lokacin da muke da shi shi ne wato ahammiyatu masuki biddi ahammiyatu tamassuki bid-din muhimmancin riko da addini addini ba mu da abin da ya kai shi kudinka ba su kai maka addininka ba iyalinka ba su kai maka addininka ba danginka ba su kai maka addininka ba ba abin da aka buga addini sau shi addini shi yake shiga aljanna idan ba ka da addini ba ka shiga aljanna Allah maɗaukakin sarki ya tanadi aljanna ga masu addini kuma addini musulunci shi yasa Allah maɗaukakin sarki ce inna ad-dina 'inda Allah al-islam inna ad-dina 'inda Allah al-islam Allah maɗaukakin sarki ce inna ad-dina lalle addini karfafe yarda sai a wurin Allah shine al-islam musulunci wata aya ce wa man yabtaji ghayra al-islam dinan falan yuqbal minhu fil akhirati min al-khasirin duk wanda ya nemi wani musulunci ya zan addini gare shi ya yi wani addini da kuma ba musulunci ba to har abada Allah ba zai karba gare shi ba kuma ran sati kiyama yana cikin masu hasara Allah ya kare kenan idan kana son ka ga mutum na aljanna ka ga mutum mai riko da addini idan kana son ka ga malalaci ka ga wanda ya tafi su ga addini idan ka ga mutum addini bai dame shi ba to wannan mutum akwai ban tsoro ga harkar shi to yanzu mun waye gari wasu mutane sun yi ba sun yi ba harkokin duniya muhimmanci bisa ga addini abin da zai baka tsoro za ka ga mutum musulmi a yi kiran sallah bai tashi ji sallah abin da zai baka tsoro za a ga mutum musulmi ya kai shekara saba'in bai iya fatiha ba abin da zai baka tsoro za a ga mutum musulmi bai san komai cikin addini ba la ya arifu shay'an min lahi bai san komai cikin addinin Allah anya jama'a kuna ganin idan mutum ya ce gaban Allah bai sa addini bai na samu aljanna akwai tashin hankali ba kuma duk wanda ya duniya Allah ya tsogo shi don ya yi addini subhanahu wa ta'ala ce wa ma khalaqatul jinna wal insa wa ma khalaqatul jinna wal insa illa liya'budun ma uridu minhum min rizq ma uridu minhum min rizq هو الرزاق إن الله هو الرزاق ذو القوة المتين الله هذا كان سركي يسيو ما خلقت الجن والإنس ni Allah ban halitta jinsi na mutum da jinsi na aljini sai don su bauta mini wa ma khalaqatul jinna wal insa illa liya'budun Allah ba daukakin sarki yace ban halitta jinsi na aljani ba da jinsi na mutum sai don su min bauta su kaɗe ta su yi addini Allah ya ce ma uridu minhum min rizqin ban nihin wani arziki da gare su ban nihin su bani kuɗi ko su bani wani abu na su in ji Allah Allah ya ce ban su me nake so su yi addini kawai da ke su malam idan ka ga mutum bai addini akwai matsala mu waye gari mutane sun son kuɗi bisa ga addini bari ba ku misalin wani mutum yana son ya jarraba yara ne masu mai aiki ya ga ya abinci sai ya ce bayan sun tsara sai ci so ko ina son ya sallame ku ga miliyan ɗaya ga alkur'ani sai ya ɗauki guda da shigulari da shi na farko da ya zo aka ce to ga miliyan ɗaya nan ga alkur'ani ka doki guda da ce wallahi ina da bukatoci ina son da Allah a yi hankali doki miliyan ɗaya da Allah abar alkur'ani ce ba ku komi doki da ba ta doki miliyan ɗaya guda. shi ma na biyu da ya zo ga miliyan ɗaya kuma ga alkur'ani sai wallahi mama ta ba ta lahiya ina so in je in kai ta likita diba ta Allah da ya bai doki miliyan daya ya ɗauka ya shi na ƙarshe da aka kawo gare shi sai to ga Al-Qur'ani ga miliyan da sai su ni dai gidanmu a yi mini wasiya cewa kada in yadda in fifita wani abu akan alƙwar'ani ni dai wannan alƙwar'ani gaskiya shi zan ɗauka tarbiyyar gidanmu an ba ni tarbiyyar cewa kada in fifita wani abu a kan alkur'ani sai ku ya ɗauki alkur'ani sai ya bar miliyan daya da ya tafi ya buɗe alkur'ani sai iski cek na kuɗi miliyan uku a ciki an ba shi ya je banki ya ba su a ba shi kuɗin shi miliyan saboda mutane yanzu wani ya fi son kuɗin na bisa alkur'ani alhali wannan jarrabawa ya kamata mu su gano ta to abinda muke magana a yanzu riko da addini malam in ka ga mutum na saka saboda addini wallahi malam akwai haɗari ga yau shi mu ko yanzu rayuwar mu ya zama mu samu kuɗi kawai musulunci ya fara farko sahabbai sun ga wulakanci duk wanda an rike da musulunci farko ya ga wulakanci sahabbai sun wahala akwai wasu sahabbai guda goma da ya kamata in ba ku ta aka azabtar da su sun wahala saboda addinin ganin musulunci amma Allah ya biya musu bukatar su daga cikin su akwai Bilal Bilal ibn Rabah yana daga cikin sahabban da sun wahala an azabtar da su saboda riko da musulunci amanu bin nabi alaihi salatu wassalam fa uzbi sun yi imani da manzon Allah aka azabtar da su shi bilal bawa ne na umayya ibn khalaf wani babban kafin da kuma umayya ibn khalaf makiya manzan Allah a makka na farko ana kiran shi umayya ibn khalaf bilal yana bawa hannun shi ya ci gaba da azabtar da shi yana aza mai katon dutse ga gaban shi kirji shi yana kwanci katon zai a danne shi waya kulu ahad ahad bai iya magana sai kawai wadin ahad Allah kaɗai muke bauta ba Allah kaɗai muke bauta ba Allah kaɗai muke bauta ba hatta shi tara ku abubakar wa a taƙa sai sai na abubakar ya sai shi yanta sun ya samu yancin kanshi bilal ke bilal ya ga bane ya ga sababi an wahar da shi saboda addinin musulunci ya ci bane hatta da sai na abubakar ya sai shi yanta shi kaji ɗaya ke nan. daga cikin waɗanda suka riƙa musulunci suka gabo ne akwai ammar ibn yasar shi ammar da shi da mahaifin shi duka a azabta da sau da addinin musulunci ya kasance yana faɗin kalmar shahada kafirai suka kama shi lokacin zai hijira suka ce sai ya zage manzo Allah su kuma za a bari wuce wallahi shi ko yana son yana shawar zuwa wajen manzo Allah su sai dai hudu kalma ta ta zagi zuwa ga na aka bugi mu to shi ammar bin yasar din nan da shi da mahaifin shi yasar dukkan su an abudu saboda addinin musulunci sannan shi ammar an kasance a daure shi a dinga bugu ne ana dukan shi ana dukan shi bai saki musulunci ba ya riga ya rike a lokacin suna farko to da zai hijira ita manzo Allah Madina kafirai suka kama zai ya zagi za su karshe mu shi na Allah maɗaukakin sarki ya zagi annabi ya kabir ya wuce ya ce madina amma hankalin shi ya tashi kalaman da ya faɗa zuwa ga annabi sassu ma kada Allah ya kama shi a kansu to shi na sai Allah ya saukar da aya da zata fahimci zuciyarsa Allah ya ce illa man da ukriha wa qalbuhu mutma'innun bil iman sai wanda aka tilasta ya faɗi kalmar kafirci amma dai zuciyarsa na da imani shi wannan mutum Allah ba zai kama shi ba to kun ji Ammar ya Yasar shi ma ya amsa shi na uku shi ne akwai Yasir na Amir akwai Yasir mahaifin shi Ammar ne uziba hatta tushhida an yi amsa shi sai da mutu shahada shi Yasir da aka yi azaba kan Allah bai rayuwa kan tana tsawo ba wurin azabta shi yayi kalar yar yar wallahi malam sahabbai sun gabo ne suke rike musulunci dama manzon Allah ya ce bada al-islamu gariban hmm. wata ya'udu gariba kuma bada'a faduba al-ghuraba manzo Allah yace musulunci ya fara yana bako kuma za a yi tahiya sai tahiya wata rana musulunci ya dawo bako kamar yanzu sai manzo Allah yace faduba al-ghuraba a aljanna sana da limar habin ga wanda abbaki sai sahabbai suka ce man manhum ya rasulullah su ne baki da sai ce alladina yuslihuna idza arsalna su ne wanda suke gyara mutane suna banna musulunci farko yana bako in ka musulunci gidanku za a kama ka a ba haka shi ai ma dukan tsiya in ka musulunci gidanku yan uwanka za su kama ka shi ma ba ka kashi na gaske don ka musulunta ka zo da bako abu sai aka waye gani musulunci ya buɗe ya buɗe ya buɗe yanzu kuma an dawo musulunci ya fara ma ba ku ina za ka iya gane musulunci ya zan bako idan ka zo kana koyar karatun kwanan zai a ce wanga bai da aikin yi wai bai da ake sirra sun ƙurani shi zama ba kan haka in ba ka zina ka ce ba kawai waye ba sai ba kawai ne in ka burge ne sai a ce ba kawai waye ba in ka ɗage wannan ka sai a ce ba kawai waye ba in ba kawai ɗan mata sai a ce kai ba kawai ne in ka ji ba za ka ga wanda an waye shi ne wanda ke riƙe yarinya ga hannu suna fiya da titi ko ne waye don Allah mutum jibi kuma bako ba kuma bako malayi suka ke iske mutum ɗari cikin mutum tamanin inda ba ka samu wanda sauke ƙura'ani wai ka sauke ƙura'ani har ya sauka cikin mutum ɗari sai ka samu da yawa da cikin samu mutum ashirin kuma kowa musulmi na ba to sauraka musulunci ya fara dawowa ba ko yanzu to shi yasa manzon Allah kuma yake cewa zuwa ƙarshen zamani wanda ya rike musulunci gam yana karatun Qur'ani yana sallah yana azkar yana sauran ayyuka zai kuma ya san wanda yake da roshin wuta malam yake da misali in kana ustazu ka tene ma aure wallahi malam ba ne ba ba ba ka yare yanzu mu gada malam ka samu kyakkyawar yarinya nan cikin gaya kila babanta tana da kuɗi kila baban babanta kila yana ya mallaki miliyan ɗari na sefa sai ka je ziyarar gida kake so aure da Allah ana ba baka sai ai ni ustazu ne dama na harce Qur'ani sai ina mutu da kazo cewa ni wallahi ba zo na mota ba to me aka gare ke har da gidan ha gidan haya na ma zan samu da Allah ana ba ka ma duk wani da aka gare ka ba ba ka yare don mi saboda baka da kudi jama'a ina fata shi gara magana ne to saboda haka zuwa ƙarshen zamani mutane sun fi yadda da kudi bisa da ilimi na daga cikin waɗanda suka rika musulunci aka alfa su akwai wata mata da cewa sumayya tun khayya sumayya wata mata ce wata su dunta amma an azabtar da ita ta yi hankuri akan azabtarwa har sai da abu jahal ya kashe ta boye shi فكانت ta شهيدة في الإسلام أنت ya تركوت فعل الشهادة المسلمين يدنجي متى yi يدنجي متى sai ta mutu أبو جهل wannan ma su ne musulman na harko suka rike musulunci akwai khabbab ibn al-arab khabbab ibn al-arab sahabi ne na gaske makeri ne ya kasance yana kira malam haka za a ɗauko shi a azar bayan shi bisa wuta bisa garwashin wuta sai fatar jike ta kashe wutar shi habba su ne musulman farko akwai abdullahi bin masud radiyallahu anhu lokacin da ya karanta alkur'ani gaban kaba arna suka fito suka yi mai dukan tsaya sai da ce ga sa'in da yake ba jirgin ga zuba gabashin shi da hancin shi saboda ya karanta alkur'ani a kaba a makka a wani lokaci sannan idan muka dibi amirin ne fuhaira shi ma aime azaba saboda musulunci sai sai na abakar ya saye shi ya yanta shi akwai zanira a rumiya zinnira ko sun zanira ko zinnira haka kiranta a rumiya an yi mata azaba sai ta maka kusa sau ta rike mutunci aka mata azaba sai ta bar gani ga baki daya sun maradda Allah alaiha basraha wa kaha abubakar Allah ya dawo da gani sun sai da abubakar yan ta sannan akwai annahadiyya wa ibnatuha wata ma zaka ce annahadiyya da yatta ai musu azaba su duka sai sai na abubakar je sai su ya yan akwai lubaina ita ma mace an yi mata azaba saboda mutum sai sai na abakar ya sai sai yantata za ka in ko su gasu nan da yawa da yawa cikin sahabbai waɗanda an yi musu azaba saboda sun hauke musulunci sun ce ashhadu an la ilaha illallah wa anna muhammadar rasulullah to yau jama'a abin da zai baka so idan ka rike musulunci da gaske kana sallah cikin lokaci kana azumin nafila kana karatun qur'ani kana zuwa makaranta sai a ce maka waye to wai jama'a ina su gane shi da duniya ga da lahira wace Allah ya so tsakaninku da Allah jama'a da duniya da lahira wace Allah ya su? wallahi ko kusan kusan duniya gaba wajen komewa wurin Allah manzo Allah ya fara cikin hadisi ya ce laukarta duniya ta ajilu inda Allah da na haɓa'uza da duniya ta daraja wurin Allah kwatankwacin hikin tsauro ma saƙa min ha kafiran sharbata mayan Allah bai shayar da kahiri ɓalgar ruwa guda ga bakin shi ba inna Allah khalaqa dunya wal ana Allah ya ya halitta duniya kuma ya la'anta ta ya yi mata albarka ba da muhimmanci Malamin in baka sani ba kaga duniya da duniya ga daga gari Allah in ya kallo cikin ta kaya da shi gani sauran abubuwan duniya da bai ganin su yanzu gudun ba su misali in ka dibi tafsirin sotun nur wadda Allah ba dokokin sarki ce fi buyutin azin Allah an turfa fi buyutin azin Allah an turfa wa yuzkar fi nasmu yusabbihu lahu fiha bil ghuduwi wal sarki fi buyutin a cikin wasu gidaje ne a cikin wasu ɗakuna ne azin Allah Allah ya ɗaure izini an turfa a ɗaga ginin su sama wa yi zukara fi hakun hukuma an ga sun shi a cikin su su ne masallatai in ka samu tafsirin wannan aya cikin littafan tafsiri ka samu da yawa suka ce Allah in ya dibo ƙasa masallatai shi ka gani duk gidajen wa Allah zai ganin su babu ruwa yin da su hakkin masallatai Allah ka yi gani cikin ƙasa gidanka in ya kai na miliya Allah babu ruwan da shi masallacin da aka zuwa gidanka shi Allah gani ba gidanka ba to gidanka biya amfani ne gare shi masallatai su an nashi Allah madaukakin sarki ya ce wa annal da lillahi fala ta da'u ma Allah wa an مساجد لله فلا تدعوا مع الله أحدا Allah maɗaukakin sarki ya ce wa annal masajida lillahi lalle masallatai na Allah ne fala ta da'u ma Allah ahad kada ku kira tare da Allah wani mutum ɗaya cikin masallaci shi yasa masallaci ba a hoton wani ko wanda ya gina shi ne masallaci ba a kiran kowa in ba Allah magana a zo ana wasu abubuwa cikin masallaci wa'anda ba na Allah ba a yi shi yasa aka ce ko kasuwa ka je ka yi ba ka zuwa masallaci kana kidan kuɗi to saboda bi ka kidan kuɗi masallaci kayan ka in sun ka barce ba ka tsigiya masallaci ko ana tsigiya masallaci mutum yanzu Allah jama'a portable da ta bace mana son da Allah a sanar da jama'a wanda ya gani ya kawo da ana yi maza Allah ya ce duk wanda ya kuce Allah ya saka a gare ta kuma haka da manzan Allah ya ce da masallaci Allah kawai ake su Wannan tafsiri abin da ke cewa idan Allah ya dibo kasa masallatai ki gani amma gidajenmu gida na miliyar wani gida na miliyar goma duk Allah ruwa su da shi bankuna wurin ajiye kuɗi Allah kasuwa Allah ba babu ruwa su da ita malam masallaci Allah ya gani. sannan bugu da ƙari Allah maɗaukacin sarki yana ganin malamai cikin mutane da ka yawo malamai su ne tarmamun da Allah gane cikin ƙasa in an ka taɓa su Allah zai bari a zama lafiya shi yasa imamu ahmad ibn hanbal rahimahullah ta'ala ya ce lahmul ulama muma man shammaha marida wa man akalaha hamata yace naman malamai guba gare shi malam iya hankar da naman malamai rabi da ganin malami kamar ga nan kare na shi malam ka kyale shi malam in dai malami ne na Allah malam ka yasa wutul shi kyale shi duk abin da ka ga yana yi ka kyale shi ya san kalmomin da ya faɗa ma Allah Allah shi ya hibe abin da yake amma kada ka sa bakin ka wurin zagin malami saboda yace naman malamai guba gare shi duk wanda ya shaka shi sai ya wa'ishi shi ya kada shi duk wanda ya ci shi ya mutu duk wanda ka ci nawa malamai ya mutu ya halaka su saboda shi yasta malamai suna daga cikin kayan Allah an ruwaito cewa a duniya mal'unatun mal'unun ma fiha illa zikir Allah wa mawalahu wa alimun wa muta'allimun wa sa'irun na fila khaira fiye maza Allah ce duniya la'atacciya ce mal'ulun ma fiha abinda a cikin da duwar la'akacce illa zikirar lahi sai ambaton Allah karatun ƙur'ani sallah wa ma walahu da abinda ya jibanci ambaton Allah sai ce wa alimun wa muta'allimun da malami da almajiri yace wa sa'irun nasu rakhira fihim sauran mutane babu alheri cikin su ke ba malami bane ke ba almajiri bane to me alherin zaman ka duniya mu man la yazidu fi dinihi fal mautu khairul lahu duk wanda bai samu ƙari ke addinin shi sahiya ta waye ba samu ƙari ke addinin ka wala ƙara sanin wani abu ke to ka mutu ya zama alkhairi gare ka don mi sau duk abin da bai ƙaruwa ragewa zai yi shi wani ma abu kusance yanzu mutum na za a kira yau a ce yi ya ikama ya kasa kama sallah wallahi akwai wani mutum da aka yaza ta ce ya yi kama sallah sai Allah ya fara Allahu akbar Allahu akbar ashhadu an la ilaha illallah wa ashhadu anna abduhu wa rasuluhu ya kama sallah kuma wallahi sama ga shekara hamsin bai ya kama sallah ba malam muna wa mata karatu kwanan baya nake mata an gano babu mazan sallah mi da ba ki da mijiki sallah saboda mi don mi ku matan aure lalura ta kawo zai sallah gida ba ki da sallah sai wata ce mala ai mafi yawanci masallaci suka sallah ba zan ba ai sai su ai uzuri na kamawa ana hadari ana ruwan sama miji ya sallah gida don mi da ba ki da sallah sai wata su malam barko da gaskiya wallahi malam wani bai yi fatiha ba tana kyamar limidin tana da ifatiya fatiha to don allah malam baka iya fatiha ba ta kada jin kuka don bi ba ta nisa ta ce malam da iya fatiha to wani mataki ke ɗauka ya iya fatiha ba ka ɗauka jama'a ku sani addinin taushiya haka mu ga don mu yi shi amma kuna da mutane suna sakusaku da haraka addini Allah madaukakin sarki ya yi malamai don su malamai kayan Allah Allah madaukakin sarki ce inna ma yakhsha Allah min ibadihi ulama inna ma yakhsha Allah min ibadihi ulama Allah madaukakin sarki in ce inna ma yakhsha Allah bin sani kawai masu tsoron Allah masu kiyaye dokokin Allah da gaske sai ce al malamai don mi so suka san Allah so ka ga suka san shi shi wanda ya karanta Allah da tifofinsa da matsayinsa ya yi sanin Allah to saboda ka aka ce ya yi wanda ko sanin a gajin tsoron shi suna buga misali suka ce wasu mutane suke zo cikin daji dan su karami ya kama ranar sai ta yi ya iske ƙasar zaki sai ya haye saman zaki yana wasa da shi suna neman yaro ba inda yake ba ana cikin neman shi sai aka ko da mahaifin shi ya je sai iski yaro saman zaki yana yana jan gashin gashin bakin zaki sai uba ya kuma da gudu ya sheka suka ce to kada shi uba da ya san wa'a zaki da ya ido bi da zaki mi yayi ba gudu yayi ba ba tsoro ya ba to amma shi yaro ha ya san kowa zaki bai sani ba kenan wanda ya san Allah shi ka jin tsoron Allah da gaske wanda bai san shi ba bai koya ta jin tsoron Allah hukuna yi jama'a abin da ya san tsoke darasin muhimmanci riko da addini akwai wasu abubuwan muqaddasat abubuwa masu tsalki na Allah wa'anda a cikin ƙasa ta yanzu ka ɗauki masallaci wai kuma labarin a kuma fin sata masallaci ko da ke nan gai ba a samu eh nan ba a samu barayi masallaci malam masallaci ba gidan Allah ba ne to barin ba ka barin ba ka labari masallacin marigayi shek abokar giro ba a jima ba tsakanin Azur da la'asar sai tsakanin eh, eh, la'asar da magariba wallahi aka biya aka ɗebe wannan fanka wannan fanka ka ba ɗaya aka ce ka kuma sahun gaba in ba yanzu an ka fiyota an ka sabu wallahi babu ta yanzu aka masallacin gidan malam giro Allah ya ji kamala bakar giro yanzu haka da rana tsakanin la'asar da magariba aka ɗebe hankali na sai malam bari ka misali akwai eh, sika irin wannan ga sanar masallacin malam gido ta yi don wannan ɗaure ta aka sa cikin masallaci kayan zuwa a jima'a ɗaya bai ta ɗaya ko musulmai na suka yi sata da musulmai ne ba arna ba arna ba malam kana ganin mutum na sata masallaci na gama lafiya ga shi malam ibrahim ya fi hadda mikro mutane suke ɗiwa su malam ya kace muqaddasa ana ne kaya na Allah makaranta akwai mafata qur'ani kai hamba masallaci na kuma mafata qur'ani akwai mai ɗaukar butan masallaci ka gida ne wani bawa Allah ya so ya buta ya kawo masallaci ai eh, a wallahi kai ka buka ka gidan kai kewaya don Allah jama'a kuna ga an mutunta muqaddasa yau malam zaka duke makaranta da aka gina akwai malamai suna koyar da yayan Al-Qur'ani don Allah wace kulawa kun ba su don Allah da malaman boko masu koyar da boko da malaman su koyar da abin don Allah waɗanda suka yi samun kulawa don Allah malam da albashin malamin boko da albashin malamin islamiyya don Allah wane yawa saboda mito ba musulmai ba ne mana akwai abin da ya ce akwai maɗansa ƙur'ani saboda Allah akwai shi ana koya mai hanyar shiga aljanna ana koya mai ya san kaiwa ne ne mahaifin shi ya mutunta ka malamai suka ce idan kana son ɗanka ya mutunta ka ka shi wurin malam miƙa shi wurin malam zai faɗa mai kai mahaifin shi kaiwa ne ne idan ka ga mutum bai kai ɗanshi makaranta ba to ɗannan nan wata zai ya kashe shi duk yayin gada haka ana shirya da su ana kidnapping da Ka ga yaro an shirya da shi ce wallahi ba ya zo da kuɗi sai shirya da abokin shi a jirin bindika a an su kuɗin mahaifin shi a zo a raba da shi in ka diba wannan yaron bai san Allah ba ba kai shi makaranta ba malam in kana son ɗanka yi hukunta kai shi makaranta wurin malam zai gaya malam zai gaya mai matsayin kai mahaifin shi sama ba kai shi makaranta to yanzu ma ana kai wasu mayar suwa kai kansu makaranta mun yi zama da wata islamiyya a rukungu ya rasuwa kawo kansu wallahi malam na yi zama da wata makaranta ina ɗari da kusan ɗari amma wani san uwa yanzu ba su da yawa cikin su in san wanga wai ɗalibi wai na san mahaifin shi wallahi malam ba ne. illa kawai daɗin karatun naka ka kawo ta wace to mu amshe mu ba su karatu haya akwai wanda ya kusa ya hasa qur'ani ma ko kusa amma Allah ba su mahaifin shi ba wani amma da shi ba su mahaifin shi mahaifin shi na salbe ne a rikisan mayaki malam wallahi mu dibi addinin da mu kada ka ce ka za a zan zargi gaban Allah sha'a'ir alamomi na addinin musulunci a son a mutunta su kun ga masallaci kun ga makaranta kun ga alkur'ani kuma kayayyakin buta arwalla famfo na masallaci wane ne kayan masallaci duka wallahi malam ka mutunta su inda za a ga mutum ya zo da moto ya tashi gudun masallaci ya wuce wani ya zo masallaci ya sata aka kama shi ana batun ai mai duka tsaya sai da jama'a ku tsaya ku tsaya suka tsaya sai yake musu kayan wasu karfin suka ce kayan masallaci ka ɗauka sai to kayan masallaci kayan kuna sai to kai kayan kana wai hajji ayi yake sai ce masallaci gidan Allah na kayan Allah ne saboda ka in ɗauki kayan Allah ba kayan kuwa ɗauka a bane da Allah wai a fashi da Allah ya ɗauki kayan Allah shi yasa kana ganin malam duk wanda ke kata masallaci da wahala ya tuba da wahala ya gama lahiya in ga mutum na kata masallaci to yanzu kai malam akwai haɗari irin mutum da ya tuba sallah yana cikin masallaci yana gana da Allah ka kai ne sata malam akwai wanda ya tuba masallaci ba ya yi nasiha ya yi nasiha ya yi nasiha ya gama wani malami ne ya mai yake ko da ke baki masallaci ya zo ki sakar mishi wallahi wa sa sake dawo shi jama'a ku dawo shi jama'a ku dawo wallah ya gama wa'azi ma'azi ya kama jikin mutane ko da ya waje sai sakar mishi babu saboda mutane suna wasa da addini malam addinin girma bai shi ba mu mu musulmi mu Allah ya dora mu yi addini saboda mu mun yadda saboda duk abin zai samu cikin addinin ga wallahi nuna za mu doka nauyin shi idan aka waye gari sai mun jira wani arni ya zo daga amerika ya zo ya taimaka ma addinin wala ma da aiki muna ya kamata mu taimaka ma addinin da kanmu masallatayenmu makarantun nan mu malamanmu malam za ka iske malami walakanci cikin gari ba malami na karantar da yaran sahi ya karantar da yare da rana ya karantar da yare da dare ya karantar da yare da mai ce amma za ka iske masu shi ta haihu wallahi malam bai samu ba su bai samu ya ba rago suna dama dama kila nan ga ya kila ana samun haka eh a ah, da Allah malam ko bari malam Ibrahim eh to don mi ko ko abin da aka abin da shi ba ga ba ga musu shi bane ba a taimaka wa malamai shi yasa wani malami yace in kana son ka gane rikon addinin mutane in ka je ga gari na farko ka yi masallatayen su shin sun inganta masallatayen su akwai in za ka je ka iske masallaci wannan ban ya mutu kowa ya kyale amma in na gidanka na ya mutu yau ba amfani sai kasa wani akwai za ka iske masallaci babu ruwa sai ka iske mutum gida ne akwai ruwa amma masallaci babu ruwa ai malam wata rana wasu mutanen unguwa sai su zo su kwashe wa masallaci su kai gidansu a abinci masallaci babu ruwa a wallawa babu babu ruwan tsarki duk yanzu jama'a kuna ganin anya Allah na kyala mutane su kwashe ruwan mutane su gidansu su yi abinci a ci ga bayan Allah kuma su yi a wallawa babu ruwa babu masallaci mini ba ka iya tiya mini zaka samu ruwa kuma dai akwai ruwa cikin gari amma suka kwashe ruwan mutane ku kai gida ku yi abinci amma masallaci babu ruwa a wallawa a hada min al-iman wallahi malam haza laysa min fi shay ai kamata yi ba ku ganin wata rana ya ka shiga matsala cewa kai karuwa masallaci a da tsahin mu shi jama'a karuwa masallaci ka ga tsahi suna cewa ga ga dala biyar a kai ruwa masallaci a lokacin masallatai ba su da wa'ita su a kai ruwa masallaci a kai ruwa masallaci a kai ruwa masallaci Allah na ganin tausan mutane da suna rubuta harkar masallaci amma wani ga an waye gari mutane sun yi darajar ganin gidajen wasu bisa ga su malam inda za ka iske ma da rauni game da riko da addininmu sai ya kalli mu suna walakanta babu ruwanmu malaman nan suke ɗaura ku suke ɗaura muku aure malaman nan suwa karanta sheku malaman su kai muku wanka in kun mutu malaman su kai muku sallah in kuka mutu malaman suka cewa ai kaza a yi in kusa matsala ga addinin su su kuwa tambaya suna ba ku amsa amma sai a waye gari sun yi wulakantar cikin gari bisa ga sauran mutane saboda ne idan ka shigo da gari in ka zuwa ka gane mutane suna riƙo addini ka ji malaman su gani ka dibi rigar malamin su gani ya ka da jibril ga malami ya da suke ga malami ta walakanta amma kuma mutane kowa tuwon shi ma masha Allah akwai malaman da ba su yi zuwa kasuwanci ba saboda karanta da yayan akwai malamin da in yi sati guda bai nan matsala ta wata abin ba shek daurawa ya ba da labarin wani limami da aka kawo mai sadaka, masara yi goma masallaci a shekula aka kawo masara gare malam bukace ki sai su da Allah masa daga sa'i goma a kai gida gyara limanin suna ba ai malam ko da a jima sai yan kwamitin masarai suka ce an ce an kawo masara masallaci eh, sai limai ce eh, an kawo to ina take sai ce na ba su a gida a gyara suka ce wallah ba mai daba masarai na sa'i goma a kawo su ko da haka aika gidan liman an har gyara masarai da su za abinci ai malam sai aka dawo da makara shi kowa da haƙi cikin yan kwamitin masallaci a bayan makara liman sallah mai zuwa sai liman yake tahowa a shekai liman ka hasala ka yi hushi liman yake tahowa har lokacin sun so sallah da bai taho ba sai da aka yi ikafar sallah aka sa wani ya fara sallah sai sai liman ya tobi sallah da aka yi sallah shi da aka kare sai duk takalmi ne ta yaci sallah mai zuwa kuma ya yi zama da ita hawa sai wata ga cewa kai jama'a mun haibar wallahi mun tafi liman shek daurawa Allah Allah ya kara masa lafiya shi yi kashin wutar nan shek daurawa shi aka sa yi sulhu tsakanin liman da ɗan kwamitin masallaci ya dubi mutuwa cikin halin wa'an masallaci ba liman ba sanin me an kai masa rasa'i goma ko gidanka ba ta zuwa ka samu rasa'i goma kawo wallahi jama'a ku tabi malamai suna da muhimmanci duk ka malamai wallahi an samu matsala duk al'umma ta zan ba su da malamai cikin ta wallahi ɓannin ta yawa me yasa har bariki? barikin da ba irin barikin yanzu gaskiya alhamdulillah malamai suna cikin ta amma bariki sai ka iswa malamai Abin da aka gana ma ya ake akwai karuwai akwai giya akwai komi saboda barik babu malamai ya akwai malamai suna tsawatarwa ba su shiru allazina yuballighuna risalati llahi wa yakhshawnahu wa la yakhshawna ahadan illa illallah, wa kafa billahi hasiba sune da suke isar sakonni Allah kuma suna jin tsoron Allah ba su tsoron kuwa ba Allah malamai ke malam yau ya kai wani abu bai da kyau cikin garin gaya malamai za ku ji sun fara ɗaukar magana sauran mutane su biyu su da an yi abin da ba daidai ba yanzu kana ganin malamai sun fara magana to shi yasa Allah ka san su Allah yana ganin girman su Allah yana mutunta su yana jin maganar su sau su ka yi fushi yana taɓa Allah kahin a ce kwabo su malamai su fara kata su fara ƙara suna faɗa mutane ba daidai na ba su jawo ayu da hannun to shi ta Allah ka tausu to amma da ka sani kamar mutane suna ta malam musu wallahi malam ko gobe in ka so addinin ka yayi kyau ka ba malami muhimmanci ƴaƴan shi ta mutanen dauri Allah shi musu rahama a da suna ba da sadaka a kai malam makaranta da dullar ba ana ba yaro kudin bulala a ce ga ya malama. malam Muga da dala biyar kai wa sadaka kai wasu ma an shiga kaza yi wa malam ka za ka yi wa malam sadaka amma na yanzu ruwa ta yi muna yawa su yaro kaga ya yi karatu ya kushe ƙura'ani yaro ya fara hada ƙura'ani amma uba ne bai taɓa cewa a muga dala biyar a muga jika guda a muga dala ɗari kai wa malam sadaka ba su yi abinda kawai suka cewa a ai karatun karatun boko karatun karatun Allah ai karatun kyauta na da malami ya ce a ba da jikka guda ga wata sai a ce ya fi da karatun ne sai a ce la ilaha illallah ya fi da karatun karatun Allah aka fi zuwa to ku jama'a saboda aka sai da karatun da an ce a ba da jikka guda ga wata don Allah inna inna haqqa ma akhadtum alayhi ajran kitab kitabullah manzon Allah ya ce abin da cancanta ku jirga akan kurshi shine littafin Allah hadda da risala ya yarda ka an shi jirga inda koyar da Qur'ani amma ba ba ba ka an biya ka ba no za ka biyan malami sai ko wallahi jama'a din shawara da ka ba mu anan shi ne mu rike addini mu da kyau mutane suna wasa da addini bare da gaske babu abin da ya kai wasa da addini irin a ce mutum bai san addini shi ba su magabata in mutum bai sabi zuwa ya kai iske siya rasulai rajulun garibun za a yi tsalu an dinihi la ya diri ma dinuhu wani mutum ya rasulai mi mutum ne bako rajulun garibun za a yi tsalu an dinihi la ya diri ma dinuhu ya rasulai mi mutum ne bako na zo ina tambaya dangane da addina ba, san addina ba aka ce sai maza Allah ya bashi kulawa ta musamman ya samu kujera azam ya dina karanta da shi addini yana ta addini shine kaza shine kaza shine kaza amma kai sono nawa kace akwai maka addini wallahi ma na babu wata ciki wai jama'a kuma da mutane in mutum ya mutu bai kwana sai an tabbe shi ma dino in yau mutum ya mutu an ka sashi kabari wallahi bai kwana sai an tabbe shi ma dino hadisi ya tabbata daga manzo Allah kuma cewa idan adam idan ya mutu aka kai shi kabarin shi mutane suka juya suna koma wa innahu la yasma'u qara'a ali Ina jin kukan takalmin su za a dawo da shi za a tayar da shi a zama da shi a tambaye shi tambaya ta farko sai a ce mara kuka tambaya mai sauƙi ko ba a tambaya mai haɗari ke ka sa a cinye ko baka sani ba ka san ubangiji ko ba sani man rabu ka waye ubangijin wallahi malam sai kai tambaya kuma akwai sauki duk wanda bai yi addini duk wanda bai san Allah ba duniya wallahi malam bai ibada masa wasu mutane ba san Allah ba da akwai mutane da wani shi bai yadda Allah ka bada arziki ba sai dai a ce wurin bokaye wani iya rasa bai san Allah ya kawo mai hasara ba bai san ubangiji ba wani in su tafi a kasuwanci sai ya je wajen boka ya ɗiba mishi akwai sa'a ko babu bai san ubangiji ne ba ba nan da yawa daga cikin zai ba san ubangiji su ba wanda ya san ubangijin sa wallahi malam ya san duk abin da ya same shi Allah duk abin da ya rasa Allah abin da ya zo mai kyau Allah mara kyau Allah Allah ka ba kuwa Allah ka hanawa Allah ka ba da haihuwa Allah ka hana haihuwa duk mutum ya riga ya imani da wannan cikin amma za ga wasu mutane duk bakwai da wannan ta ce ayan ce namiji bai zama haka wasu ya samu wasu wasu layu ya aje sai ya samu wasu abubuwa ya samu cikin jikin shi ko bai hana mutum ya mutu bai hana ya su lafiya wanda ya san Allah zai rike Allah ne komi daga Allah ya fitowa amma matsalolin mutane yanzu wallahi wasu musa addinin su ba su ba san ubangijin su tambaya ta farko za a tambaye ka marar rabu kawai ubangijin ka kafin shi ko baka sani za a so ba tambaye ka ma dinuka me addininka wani addini ka yi nan wurin addini idan mutum ya yi bida abin da wani hausawa sai ka yi sunna sunna ita addini abinda annabi ya zo da shi in ka ce kai wasu abubuwan da ba sunna ba ba ka da wani hausawa don ba da musulunci kai ba da yawa daga cikin mutane kana ganin wani ya je yana addini amma ba irin wanda annabi ya koyar ba ya yi abubuwan da ya ga dama cikin addini ya tsaya hayyan mutu yana yi maza Allah ya gano mutum yana sallah irin wata sallah daban maza Allah ya ce in ka inda ka mutu kana wa sallah wallahi da ka mutu ba bisa ga addinin annabi Muhammadu ba sallah ya dina cikin masallaci wanda sallah da haka wallahi inda ka mutu na ka samu matsala tun daga sallah amma san ya kuma sun sallah sun gada daga mutum bai san hakoya bishi ba bai sai makaranta ba mana ko tsohuwa shekara hamsin ba sai da aka wanka tsarki ba ba sa addininsu ba wata rana shiga bukar gidan waje wa'adi da shi wani ƙauye rahimahullahu ta'ala wata aikatan ba ta ce wai malamin mace karu karuwanci tana tana wanka mace in ta yi karuwanci ta yi zina wai tana wanka wai mutu mutum yi zina wanka ita abin da ta doka cewa daudar zina sai dai jahannama ko kawai hita jama'a akwai matsala ko babu to cikin ganin argungu wani ya taba tambaya shi ma shi wai malam idan mutum ya kwanciya da iyali ne kuma sai ya wanka daga nan iyali ne da ya dan mana sai mu ya zuna ya kawanka wallahi mata. to saboda kuma mutane ba su na addinin su ba to ba na yin shi ka zaka ci ta Allah ka je ka koyi addinin ka je kai tambaya addinin ka sai ka je ka tambaya mata menene addinin da ya kamata me ya kamata a yi kana da malami ko ba ka da nan gaba kamata idan mutum ya nema aure sai an tafi shi wa malamin ka haka ya kamata ba idan mutum ya zo neman auren da yake sai ka tambaye shi wa malamin ko wanda ya kamata a ji a tambaye shi halayen ka ɗabi'unka ko albani zariya rahimahullahu ta'ala ya wannan magana ya ce kamata a yi in mutum zai neman aure a tambaye shi wa an shi na yi sai ke da in kana da malami kana da wanda ya an kai mishin magana in kai layi aka mishin magana yana ne magana ka jiya ko ba gaskiya ba ah, to in ba ka da malami ba malami ka kenan shekar mallaita lahu ustazun ka shekar ho ustazun duk wanda bai da malami shi ɗan shi a malami ne shi ko dole shi da malami ne to yana cikin matsala wa inna shayaɗi da yuhuna ila awliya'ihim ihim li yujadilukum wa in ata'tumuhum innakum la mushrikun shi shi da abin da ka kawai ka so sai ka buka shiga jihar dama kawai wai don allah malam magana ta gaskiya shin idan mutum bai da malami shin miyawu hana rayuwa ta masu a ce duk garin ga ya baka da malami duk malaman da akwai cin ga ya baka da malami wanda ka ɗaukar kuma shi la ilaha illallah za ka ta ganin wasu mallan ina haka suke wallahi ne dai ina son samu dai samun hawa zuwa karatu dai har yanzu shagulgullar sun hana mai zuwa haka za ka ji wacce wai shagulgullar sun hana mai zuwa to mana da ba ta da malami bari shi ɗaya za ka kai ka jahannama Allah madaukakin sarki ce ya ayyuhan nasu inna wa'dallahi haqqun fala taghurrannakum alhayatid dunya ya ayyuhan nasu إن وعد الله حق فلا تغرنكم الحياة الدنيا ولا يغرنكم بالله إن الشيطان لكم إن الشيطان لكم عدو فاتخذوه إنما يدعو حزبه إنما يدعو لتكونوا من أصحاب السعير الله وحده كتبك يا أيها الناس mutane. Inna إن وعد الله حق lalle alƙawarin Allah gaskiya ne maganar Allah gaskiya ce duk wanda fi Allah ya yi addini na gaskiya wallahi Allah ya bashi aljanna Allah ya alƙawari amma duk wanda ya kauce ya bi son rai ne ya fi ra'ayi ne ya bar addini wallahi ma na ya wahala Allah ubangiji ya kare mu sai Allah ce fala ta gurran na kumul hayatun duniya ya ku bayin Allah kada ku bari rayuwar na ta ruɗe ku ɗan waɗanda same-same na duniya waɗanda ake shi ne wani ya zai ya samu kuɗi inda yana zuwa kasuwa ya samu kuɗi alhamdulillah shi dai idan sun buɗe ina ya ka samun sefa idan ya samu dala idan ya samun kaɗai shi ya rayuwar shi kawai idan ya samun tuye mutum bai kallon ina zan samu aljanna aikin mi zai in samu aljanna fala ta gurrun da kuma hayatin duniya su wasu mutane har yanzu da sun tsorewa sun duka kawai ba a komi wallahi mala ana yi mutum bai sa addinin shi ba mutum ya rike addinin shi mala duk inda ka ce duniya ka rike addinin Ya Allah wanda cikin sarki yace inna shaytana lakum aduwwun fattakhiduhu aduwwan lalle shi dan gare ku makiyi ne ku rike shi makiyi inama yadda ohis bahu abin sani kawai shi ɗan yana kiran jama'a ta ne ina kiran rundunarci ne liya kudu min ashabis sa'id don su zama daga cikin ma'abuta wasu sa'ira ta shi kiya Allah kada ka samu cikin mutanen shaida wallahi ba sun hatar an waye gari mutane su ganin darajar hanyoyin duniya idan aka ce wanda mai duniya ne kowa na bi shi baya amma ya kace wannan mai addini mutane ba su malam ka rike addininka abinda aka rubuta maka na ziki wala za ka same shi wa'lamu anna an-nafsa lan tamuta hatta tastakmila rizqaha fattaqullaha wa ajmilu bis salat rayuwa ba ta mutuwa ta kammala arzikin da duka duk tsoron Allah ku kiwata hanyoyin neman samun abincin kada mutum ya bar lahira ka bar duniya kada ka bar duniya ka saboda lahirar ka kowane ka rika kana yi ka je makaranta ka je kasuwa ka je makaranta ka je kasuwa akwai yan kasuwar da ba su zuwa buɗe shagunan kaso kaso sai su je makaranta su yi karatu in sa ya ta waye su ba su je su yi karatu wurin malaman su zuwa a jima kuma sai ta cikin kasuwa ma abinci haka ya kamata ka rasa kasance wani sai ya je gona ya dawo sannan ya dawo makaranta sahabbai abubuwan wa radiyallahu anhu yake cewa su mutanen madina manoma ne in ya ta waye suna ta wurin nomansu wanda binan su da sauran noma da suke yi su ko mutanen maka 'yan kasuwa ne muhajirun su in ya ta waye sun yi kasuwa sai an dawo a haɗe majalisun maza Allah sallallahu kenan kasuwanci bai hana karatu noma bai hana karatu dole mutum ya yi karatu in yana son ya san ubangiji ya sa addini shi to malam ba karatu wa malamin ka ai abin gari ne ba ga mutum garin gaya ba ba ga wani matasa ba ga dattijai sai ka tambaya wa malamin ka tsakaninka da Allah wa malamin ka in aka buga baka da malamin ka shi da malamin ka kenan wallahi daga yau mutum ya je ya samu malami ya rike kana da lokacin da ka zuwa duka karatu wurin shi akwai littafi in ka sauka akwai ahadari akwai ishmawi akwai ziya akwai risala akwai littafi arba'una hadith akwai a riyadus salihin akwai bulugul maram akwai umdul ahkam akwai littafai ga sunan addini ka je kai karatu to me zai rage kai karatu me za ka rage shi in kai karatu sai ka iske mutane sun yi fada daban-daban fada nan ana shan a tayi nan ana kaza nan ana kaza nan ana kaza fada daban-daban ana cikin abubuwa daban-daban wasu a kama hirar siyasa a kama hirar kwallo wasu a kama hirar mata amma ga can ana karatu sai ka ce wa inda Allah ya gafarta musu wallahi na wani in ka ga ayi wata daba an yi wani wata fada sai ka ce da mutane da Allah ya gafarta musu jama'a ko an gafarta musu eh an gafarta musu waɗancan da azumin suna karatun nan suna aka gafarta musu akwai hadisi ne tsawon da manzan Allah ya ce inna lillahi mala'ikatan kayyahi Allah yana da wasu mala'iku masu yawo suna neman ina na mutane masu karatu suke masu ambaton Allah suke idan suka iske mutane sun yi zamne sun kewaye wani malami suna ambaton Allah suna karatun addini suna karatun Qur'ani cikin karatun wasu ce ku zo ku zo ku zo ga wa'anda muke nema ne idan suka zo suka isko zazzame ana ta karatu sai su kewaye su sai su faɗa wa ubangiji ya su bawa da Allah Allah ga mutane da muke yawan mun samu sai Allah ya tambaye su ce me suke nema gare ni sai mala'iku sai Allah suna neman ka aljanna sai Allah ya sun ga sun ga azanan ne Sai Allah ba su gaita ba sai Allah ya ce ya inda sun ga azanan ce wallahi inda sun ga da sai sun neman me suke mai tsare su sai mala'iku sai Allah suna neman tsare daga wutarka ba su san kai musu azabar wuta sai Allah ya sun ga sun ga wutar ne mala'iku ce Allah ba su ganta ba da sun gaza sun yi komai tsanin gudu da yadda? sai Allah ya ce mala'iku ishadu an nikar gafartu lahu mala'iku ku shaida waɗannan suka yi zama na gafarta musu sai ya Allah inna fihim fulanan abdul khata'an kaseeran dhunub marra fatala sama'u ya ubangi cikin su akwai wani mutum wanda ba cikin su yake ba shi kawai ya iko zo sai zo ma cikin su ne shi ba tare da su yake ba kin mu ne yake yi kila akwai wani abokin shi na nan yana jiran sai ya kare je su magana da shi ko kuma akwai wani alhaji wanda sai yana sai ya kare ba shi wani abu sai Allah wadda kusan sarki ce ولهم قد غفرته بالقول لا يسقى بهم جليل حد shi na gafarta mai ai waɗannan mutane duk abokin zama shi bai tabewa hada shi na gafarta mishi da zama bai kyau ba amma in kun ce kuka fada kuna karta kuna lido kuna abubuwan da ba su da kyau kuna ganin Allah zai gafarta mu saboda ka rayuwar duniya ana son mutum mai askari abin da ce in ma ka samu kuɗi wa in ma ka samu aljanna idan aka kanka kamar da mai ziya ya ce ko dai kana neman birhami ka kai gidanka ya abinci ko kana neman aljanna da yi kuma gobe alkiyar amma ka ga mutum ya hito yi masan ina zai namu sai a gaba mutum ya yi kowa talatin bai sau da ce wurin malama wani ya yi wata guda bai gudu ƙurani ya karanta ba wani ya yi wata shidda bai karanta aya goma na ƙurani ba jama'a ku tabi addinin musulunci ya riƙawa a in aka rike sai an wahala gam kana na rike da addinin ka kana wahala wallahi sai yadda ka mutu shi yasa ku dibi bokayen fir'auna an zai Allah ya kawo ayoyi lokaci ya yi a kawai a bashi da dai na sun ga wani kasta boka ya firawuna da aka biya ka ɗauko su haya suka zo aka yi jirga da su firawuna ce zan biya ku zan sallame ku kuna cikin kuma makarabai na in kuka yi nasara ga annabi musa lokacin suka yi bokancin suka jefa kayan sihirinsu annabi musa ya saki sanda ta kuma macijin ta haɗe duk abin suka yi da ya gwai da sanda suka haɗe gaba ɗai sanda ta haɗe duka babban su makaho ne suna can gihe yana jira zuwa gaya mai tsoyi na fara sai aka zuwa gaya mai cewa hawa an samu matsala ce mi ce wallahi sanda ta an ka saki ta kuma ta haɗe duk abin da an kai na sihiri sai ce in hmm, ƙwarai ce to a sai a dibo a gani shin ta yi ciki ta yi kunji ita wannan sandar aka ce wallahi ba kai kunjin komai ba lahi halitta kuma sandar ce to wallahi wannan mutum rasulullahi ne manzo mu je mai imani da shi to shi da Allah ya ba mu labarin cewa bokaye suka kwa suka yi sujada kalu amanna bi rabbi haruna wa musa suka ce mai imani da ubangiji na haruna da musa firawuna ya ce a ah, yanzu za ku yi imani shi kafin muku izini ba yadda gayyato ku ba ya za ku imani shi kafin ba ku izini ya ce wannan wani makirci na aka kulla ne wallahi sai na halaka ku lauƙaɓe an na aidiya kuma a zula kuma khilafi firawun ya ce wallahi sai na yayyanki hannuwan ku da kawahun ta saɓani a yanki hannun dawa kawo hagu tarnaƙi kenan ba a kamar tarnaƙi ko fir'auna zai yanki hannun ya yanki kawa kaga ba a yanke gehe guda ba a samu wani abu a ce Allah a a yake yanke hannu ku yanke kafa wancan gehe kafin fir'auna bala'i suka ci ba damuwa kalu ya zai inna ila rabbina munqalibun da yake ayoyi sun daban daban daban ka dibe suka rike suka riki gam su duk abin da fir'auna zai mutu ya musu mu abin suka riki addinin su Allah aka ce malamai suka ce fir'auna bai musu wannan abu Allah ya ba su dama ya musu haka nan ba al-muhim yan wa musu son mutum ya rike addini ne ba ka da abin da ya yi maka shi Kakka bari a taɓa maka addini malam kakka bari a taɓa maka addini masallacin ka za ka sallah kana karatu inda malamin ka wanda ke da da shi iyalin kana karatu wallahi ba na shi a zaman ka lafiya rata cikin iyawa ba ka shiga inda iyalin ka wasu shiga wuta don ba koya musu addini ba idan ka samu tafsirin zalika yawmut tagabun akwai tafsirin da ya ce sai an ce ai aljanna da mutum iyali ne mata sai ai wata da ita ce ya Allah ya da haƙi ya kina da haƙi kai bai koya mini addini ba a dawo da shi sai Allah ce a dawo da shi kai miji ba koya mata ka addini sai a ce a dawo da shi ka rubi tafsiri wannan wannan ayat sai ku a dawo da mutum a ah, to ba ta kafa ba wani ɗaura aure mai an ka ce mili mai ya wa wani ɗaura aure da ci da sha da koyar da addini duka ya sa haifu kan babanta ya kowa da kan wa mijinta sai a ce kai wali wakili in ka ce kawai abu kila wasu ba su faɗi ho eh malaba suna haɗi kawai wallahi wani bai gai wani ana gaya bai amma bai doka wallahi malam bai yi a ake ke kana addini mata ka ba ta yi ha to miya wani zaman kare take bai kamata ba malam shi wanda yake shi bai kai matar shi makaranta ta san mi ta koya wata addini da malam ta san wanka yadda aka wankan tsalki ta san al'adar ta kwana nawa take ta san yaya ake kaza ake yaki ya ake sallah da arola da sauransu amma haka ɗai kira addini mata ka ba ta yi akwai matsala malam jama'a wallahi ku kiyaye addinin mace in ta iya addini za ta ayyana su masu yi addini amma in ba ta yi addini ba akwai matsala muna roƙon Allah maɗaukakin sarki ba mu iko kiyaye addinin mu kai muna arzikin mutuwa cikin addinin mu ya Allah Allah ka sani babu da addini sai musulunci Allah kai muna arzikin mutuwa cikin addinin musulunci ka yahe mana zunuban mu Allah ka samu gama lafiya Allah wannan ƙasa ta mutum Allah ya ƙara mata albarka Allah ya ƙara mata arziki da zama lafiya duk masu ta da hankali mace kasa ga Allah kafin su Allah kai mana maganin su duk inda arzikin mu yake Allah ka hiddo mana shi ka samu amfana da shi ya ubangiji kasar mu Najeriya Allah ka ba su zama lafiya duk masu ta da hankali mu Najeriya Allah kai mana maganin su ya Allah mu roƙe ka da suna ka zama ka zama da mu lafiya masu kashe kashen na Allah ka san su Allah kai mana maganin su Allah kai mana maganin su Allah ka rike mana hannayen su ka zama da mu lafiya baki daya ka wadata babu talauci a bayan ya Allah ka saba cika da imani shugabanninmu Allah ya saka musu alkhairi wannan markaz Allah ya kara masa albarka ko suke da wannan markaz Allah ya kara mare ku albarka rabbana atina fid duniya hasanatan wa fil akhirati hasanatan wa qina azaban nar assalamu alaikum wa rahmatullahi wa barakatuh wa alaikum wa rahmatullahi wa barakatuh shaykh malam Allah ya nuna wa kafa ya rawa wa kuma Allah to alhamdulillah